hannu ka hannu ƙarya wanda fata ya samu cinyoyin nan duk eh. ya haɗe ta ƙauye alƙur'an ta ƙauye ya ruwa kawai ya ruwa da alƙur'an da gaya ma ya ruwa ya ruwa ya zama shar yi shar ya ci haɗa cinyoyi biyu ya na ganka haka kayan da ka fita da shi ba da shi ka dawo ba wallahi <laughs> kai za ka ɗebi gara ƙari ah. kuran ya yi kai wa kai na sauran mutanen gidan ne yaya zubaida ku fito ku fito lafiya kike ta faman kwalla ihu to zabba'u Kai ka wanka haka? Wallahi. Amma kai ta cutar mu a cikin gidan nan kullum kana sanye da kaya roɗi-roɗi uwa mm, fentin taxi. Allah. Ai dole. To wanda ma aka biya wa aka siya wa aka yi mai hidima suka yi mai kyau balle ni kuma da na siya. To kike yan banda abinki don ma wandan ya ɗage? Ai da kin ga wanka da kin ga cinyewar wanka. Yanzu albishirinku. Ba ku ce komai ba. kun san dai ba abin da ban muku ba ba kuma abin da ba na muku hidimar ku ɗauka ta nake na fifita ta fiye da hidimar kai haka ne saboda haka yanzu magana ƙarshen tuka take tik an zo ƙarshe na rufe ruf yadda annabi zai alfahari da kai <laughs> sallallahu alaihi wasallam karke kuka dan Allah ka shiga sahun da manzon Allah zai alfahari da kai tsinken sakace ne kadai ba mu siya ba sai ah. namomi sun makale min a baki a ah, magana dai daurin aure na aka yi ɗazu-ɗazun nan da wata santare da yarinya yar wani bakwai ɗanya shakaf ko ba haka ba yar zamani daidai ni daidai ita yadda na wallahi mu gurji soyayya <laughs> eh. aure kuma alhaji ko dai jikin ne ya motsa to yanzu a ina ka ɗauro auren nan alhaji ya yake nan zai wuce da wano ne? Kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi. Da Allah rufe mana baki, kai har ka san Allah ne zulwa jahaini? Ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci. Wa, idan ban muke ba Allah ya tsinan albarka. Tab, dankali. To ko kun ji kishi aka yi muku da rana tsaka, aiki ya same ku. <laughs> ya same mu ko ya samu zubaida ai duk wacce aka hawo yanzu a bayan da take ita ce da shi amma alhaji wallahi ka cuce ni da ka tashi aure ko ka sanar da mu me kuma na magana cuta a ciki ko ba ka ba yanzu ba ga cikin sani ba kuma ai gaggawa shi shedan ce gaggawa kake shedan wa kwarai da gaske kai wancan dan zulmu da haini ne sai ki sake nuna ne da ya tsaka bakin ga watan ramadana a kan kika ci gaba da nuna ni wallahi zaki ga me zan na to sai ka dinga zuga shi yana karo mana aure sanda na zuga shi ya muku suturu wani kika ga yawa suturin shi suturin banza da da ya gan mu tsirara ya gan mu ya auro mu da ni kike to gwara dai kayan da ya tsirara ba ni ba ko ba haka ba zan ja kunnen ku kuma in muku kashe di dukkanin ku ba wanda ban kashe ba kuɗi ne makayan faɗi kishiya ba saboda haka yanzu abin da nake so yarinya na yar karama ce shakaf ko ba haka ba budurwa ce yan wannan karni ko ba haka ba daidai ni daidai ita wallahi tallahi ya kamata ku kyale mu wallahi in ci amarci na wallahi mu gurji juna ko ba haka ni ba ki turo ya ka haba zubaida menene a ciki um, kuma kana ji hmm. idan Allah ya sa aka kawo yarinyar nan yar islamiyya dan ya shaka ta shiga ɗakin ta in ka shiga kar ka fito sai gobe gobe ma sai da daddare dan zan kawo farin kyalle shimfiɗa muku kuma ni zan zo in da Allah ya sanya alheri